daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

bismillah rahman rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na uku a wannan rana da fatan an wani lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yadda ubangiji a cikin shirin zamu na wannan lokacin su ne labarun duniya da dumi su muna ɗauke da shirin nan na kokon san sannan mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau sannan a mu da filin faɗakarwa abin da zai biyo baya da kuma shi na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu labarin duniya da farko ga kanunsu shugaban ƙasa amurka yawa ƙungiyar brics barazanar rushewa ƙungiyar orwa ta sake yin kira ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bari a shiga da kayan agaji an bayyana cewa kudaden da iran take samu daga hajar da maman fetur ba ta haura dala biliyan 11 a wata hudu to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin duniyar ƙungiyar agaji ta orwa ta falasinawa ta sake yin kira ga haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bari a shigar da kayan agaji hukumar agajin ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da falasɗin orwa ta sake yin kira ga 'yan sahuniya da su bari a shigar da kayan agajin da ƙungiyar ta ce tana da shi mai yawan gaske girke a yankin arish na ƙasar masar hukumar ta yi wannan kiran ne dai a wani sako da ta wallafa na wato a shafin x tana bayyana cewa abinci mai yawa da take da shi zai ishi yankin gaza na tsawon watanni uku amma yana cikin ɗakunan ajiya an kuma hana a shigar da shi yankin na gaza yankin gaza dai yana fuskantar hare-hare na kisan kyashi da kare dangi daga haramtaccen ƙasar isra'ila tun daga shekara ta 2023 har ya zuwa yanzu babu ƙaƙƙautawa a cikin wannan yanayin ne kuma haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta hana shigar da kayan agaji da hakan ya jefa mutane cikin matsananciyar yunwa a wani hali na rashin tausayi da kuma keta da mugunta sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna kashe falas-inawan da suke zuwa cibiyoyin da aka ware domin a ba su kayan agajin yaduwa yanzu dai adadin falasinawan da aka kashe ta wannan hanyar sun kai ɗaruruwa a yau a dai yankin gaza ya cika kwanaki 652 haramtaccen ƙasar isra'ila tana kai hare-hare ga mutanen da suke fama da yunwa daga safiyar yau asabar zuwa yanzu adadin falasɗinawan da suka yi shahada sun kai ɗari daga cikinsu da akwai 36 da kashe a wajen karɓar kayan agaji. a filin daga kuwa sojojin mamayar sun sanar da cewa biyu daga cikin sojojin su sun jikata a yankin khan yunus da ke kudancin gaza ba ta da bayani akan abin da ya jawo haka din ba shugaban ƙasa amurka donald trump ya yi wa ƙungiyar brics barazanar rushewa shugaban ƙasa amurka donald trump ya yi wa ƙungiyar brics barazanar cewa za ta rushe idan har ta yi ƙoƙarin zama mai ƙarfin tasirin trump ya ce lokacin da ya fara jin labarin wannan kungiyar da ta kunshi kasashe shida ya bude fada da ita cikin karfi kuma za ta rushe da sauri kamar yanda yarya idan ta yi kokarin zama mai karfin tasirin shugaban ƙasar na amurka dai wanda ya saba yi manganu na cacar baki ya ce wajibi ne a kan shi ya kare karfin kudin dala amurka a duniya domin su ne kuɗin da ake amfani da su a matsayin na ajiya kuma ba zai taɓa bari a kafa bankuna na kuɗaɗen yanar gizo na lambobi a cikin ƙasar ta amurka ba shugaban ƙasar na amurka donald trump ya kuma ce duk wata ƙasa wacce take ɗasawa da brics to za a ƙara mata kuɗaɗen fito ita dai ƙungiyar brics wacce ba ta da kafuwa ba ta zama mafakar da ƙasashe suke komawa gare ta bayan da sauran ƙungiyoyi irin su g7 da g20 suke tasirantuwa da shiftar da amurka take musu shugaban ƙasar na amurka ya sha bayyana cewa ƙungiyar brics tana son rage ƙarfin tasirin dala amurka a duniya har ila yau su da sai dai kuma shugabannin ƙungiyar ta brics sun yi watsi da tuhume-tuhumen da shugaban ƙasar ta amurka yake yi wa ƙungiyar tasu shugaban ƙasar brazil silva de lula wanda ya gabatar da jawabi ta kafin watsa labaru ga ƙasarsa a ranar alhamis da ta gabata ya bayyana barazanar ta trump da cewa tsokana ce to waɗannan labaran na zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran an bayyana cewa kudaden da iran ta samu a cikin watanni hudu daga hajjar da ba man fetur ba wacce ta sayar sun haura dala biliyan ɗaya kudaden da hukumar mai kula da shiga da ficen kaya ta iran ta bayyana ya ce kudaden da ƙasar ta samu a watanni hudu na farkon shekarar iraniyawa wato daga 20 ga watan maris zuwa yanzu sun kai dala amurka biliyan sha ɗaya da miliyan shida da da hamsin biyar. kamfanin dillancin labarun mihar na iran ya ambato hukumar shiga da ficen ta kayayyaki ta ƙasar iran tana cewa nauyin kayan da aka fitar da su sun kai tan miliyan talatin da hudu da dubu dari uku da arba'in da bakwai a kan kuɗi dala biliyan goma sha ɗaya da kuma miliyan ɗari shida da hamsin da biyar dangane da kayan da aka shigo da su kuwa daga waje ƙididdigar ta ce sun kai tan miliyan tara da kuma dubu sha uku da kuɗin da sun kai dala amurka miliyan sha wato biliyan sha uku da miliyan ashirin da tara to ƙarshen labarin duniyar kenan to sai ga zama domin aji sauran shirye-shiryenmu da suka hada da kokun san don wato sai duniyar mu a yau filin faɗakarwa da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa da haka muke ban kwana da ku kokun kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 19 ga watan yuli na shekara ta 2025 wanda daidai da 24 ga watan muharram din shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1440 da suka gabata a rana irin ta yau bisa wasu rawayi a rana irin ta yau ce shugabannin kwarashawa a makka suka dora wa musulmi takunkumai na tattalin arziki bayan da suka kasa tsaye da yaduwar addinin musulunci ƙurashawa sun tsaye da shawarar cewa za su kaurace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran musulmi domin tilasta musu barin addinin su kuma suka rubuta alkawali akan haka bayan haka kuma suka ajiye shi a cikin ɗakin ka'aba amma bayan shekaru uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shaida musu cewa ai gara ta sanya alkawalin da suka rubuta suka ajiye a cikin takin kaba in da sunan Allah da suka rubuta a ciki a lokacin da suka duba sai suka ga cewa manzon Allah ya yi gaskiya a nan ne wasu daga su suka yi nadamar abin da suka yi kuma suka buƙaci a kawo ƙarshen takunkumin da aka kaka ba musulmi a lokacin takunkumin ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta farko wato Hadiza yar Huwailid amincin Allah ya tabbata a gare sa ta rasu sannan kuma kwanaki kaɗan bayan haka aminsa Abu Talib alaihi salam shi ma ya rasu masu saurare ko kun san cewa shekaru 64 suka gabata rana irin ta yau goma sha ga watan yuli na shekara ta 1961 kasar kuwait ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan burtaniya kuwait dai ta kasance wani bangare ne na kasar iran a lokacin mulkin sarakuna na hahaman shiyawa a kasar ta iran amma cikin karni na goma sha shida miladiya fiye da shekaru 400 suka gabata kenan turan portugal suka kwace iko da yankin kuwait tare da fitar da ita daga iran sai dai a cikin karni na goma sha bakwai da kuma goma sha takwas yankin ya koma ƙarƙashin dalar usmaniya amma cikin shekara ta da da casa'in tara turawan ingila suka kwace iko da kuwait daga hannun dalar usmaniya bayan wani lokaci da aka gano rijiyar man fetur a yankin kamfanonin birtaniya na amurka sun ci gaba da ƙara faɗaɗa ayyukan su a cikin kuwait domin kwasar ganima ta ɗanyen man fetur da ƙarshe dai yankin kuwait ya samu 'yancin kai kuma ya zama ƙasa mai cin gishin kanta a ranar 19 ga watan yuli na shekara ta 1961 masu saurare kwakwan san cewa shekaru 46 da suka gabata rana irin ta yau wato 19 ga watan yuli na shekara ta 1979 juyin juhalin mutanen kasar nicaragua ya kai ga samun nasara kafin wannan lokaci dai shugaba somozo dan kama karya kuma dan koren kasar amurka shine akan kujerar shugabancin kasar ta nicaragua wanda ya fara mulki tun a cikin shekara ta 1967 amma 'yan tawayen kasar waɗanda suka kafa kungiya mai suna sinda nista tun shekara ta 1963 sun fara yaduwa zuwa duk faɗin kasar da ƙarshe da shekara ta 1970 gwagwarmayar sinda nista ta fara samun nasara sannan kuma suka sami nasara ta ƙarshe a rana irin ta yau shekara ta 1979 bayan da suka kwace iko da birnin mamaguwa babban birnin kasar sannan kuma tsohon shugaban kasar ya tsere zuwa kasar amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 183 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan yuli na shekara ta 1842 kasar sin ta sha kashi a yakin da suka kwafsa da ingila wanda aka fi sani da yakin opium a farkon rabin karni na 19 turan mulkin mallaka na ingila waɗanda suke da cikakken iko a kan indiya da kuma mallakar kasuwannin ƙasar sin suna daga cikin ƙasashe waɗanda suka yi mulkin mallaka a nahiyar asiya abin da zabarar da ingila fiye da sauran ƙasashe don bunƙasa kasuwanci da ƙasar sin shine faɗaɗa harkokin tattalin arzikin birtaniya tare da indiya da kuma yankuna waɗanda suke makwabtaka da ita daga cikin kayayyaki wanda ingila take shigowa da su cikin ƙasar sin akwai opium yawan shan opium din da kuma karuwar yawan masu shansa a tsakanin mutanen china sannan hankali ya tilasta gwamnatin kasar ta sin ta mayar da martani kuma sannan hankali ta haramta shigo da opium a cikin kasar ta ingila ba ta so barin wannan ciniki mai riba ba akan haka ta ci gaba da sa ta barauniya hanya a cikin wannan hali gwamnatin kasar sin ta yi yaki da safarar opium da dukkanin ƙarfinta a maimakon haka ma tura mulkin mallaka na birtaniya bisa zargin kwace kayayyakin opium na yankunan kasuwancin birtaniya wannan yasa suka kaddamar da yaki kan kasar sin a ranar 1 ga watan yuli na shekara ta 1839 wanda aka fi sanin sa da yakin opium bayan asara mai yawa da suka samu a wannan yaki a ƙarshe dai sinawa sun mika waya ga sharaɗin zaman lafiya na birtaniya bisa yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka rataba hannu a kanta a ranar 19 ga watan yuli na shekara ta 1842 an mika muhimmiyar tashar jiragen ruwa ta hong kong ga birtaniya tare da buɗe wasu manyan tashoshin jiragen ruwa na ƙasar sin guda biyar domin yin cinikayya da jiragen ruwa na ƙasashen waje daga shirya tashar ruwa ta hong kong ta koma ƙarƙashin ikon ƙasar sin bayan shafe fiye da shekaru 150 a ranar 1 ga watan yuli na shekara ta 1997 duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da haka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata labarai waɗanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu sannan mu yi masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira in masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da ɗaukar yunwa a matsayin makami a gaza wanda hannun isra'ila take yi bumabumai suna da tsada amma albarusai suna da sauƙin kuɗi da kuma samunsu za mu yi dubi kan shirin hannukasar isra'ila da amurka na amfani da yunwa a matsayin makami na kisan falasɗinawa a gaza sannan tare da fito da su da sunan basu abinci sannan su zo su kashe su a kan layin karban abinci kamfanin dillacin labaran paris today na kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin kasar isra'ila za ta shiga wata na 23 kenan da fara yaƙi a gaza da nufin shafe ƙungiyar hamas kamar yadda take rayawa daga doron ƙasa da kuma korar dukkanin falasɗinawa daga gaza a cikin watanni kimani 21 da suka gabata kusa isra'ila ta aikata kisan kiyashi a gaza kuma sai da ta ɗauki duk wata hanya ta kisa ta jarraba shi a kan falasɗinawa a gaza wanda halin yanzu tana jarraba wata hanyar kisa wacce ta hada da yunwa a matsayin makami inda tun watanni hudu da suka gabata hancin kasar isra'ila ta hana shigar da abinci da ruwa da magunguna zuwa gaza don haka sun san cewa duk abin da za a ba su na abinci dole ne su karba don haka amurka da kasar isra'ila suka fidda wata dubara ta kafa wuraren raba abinci nesa daga inda falasɗinawa suke zama don haka idan suka fito don karba abinci wanda suka kira gaza humanitarian foundation ko kuma ghf a takaice inda wai za su ba su abinci sai dai wani irin abinci ne za mu gani nan gaba sai a nan ne wajen karɓar abinci sojojin amurka isra'ila sukan fita su buɗe wuta a kan falastinawa wanda suke layin karɓar abinci na taimako bayan sun hana su abinci na kimanin kwanaki 90 amurka da kasar isra'ila sun fidda wannan tsari ne don kashe falasɗinawa masu yawa wato matukar iyawansu wanda suke ganin wannan hanyar ta fi sauƙi wajen kashe falasɗinawa a gaza maimakon amfani da bama-bamai da suke kashe miliyoyin daloli wajen sayan su wannan dabarar ta kashe falasɗinawa a layin karɓar abinci a wajensu mai sauƙi ne ba wai sai sun je cikin falasɗinawa su kashe su ba kuma ba sai sun yi amfani da manya-manyan makamai ba ko kuma bama-bamai ba a nan albarushi ne suke amfani da shi wajen kashe falasɗinawa wa'anda suka fito karɓar abinci daga cikin gaza a cibiyoyin da suka kafa inda za su fito a fili a gansu an kiyasta cewa daga ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 a zamanin shugaba biden na amurka har zuwa watan janairu da ya sauka ya miƙa mulki ga shugaba trump biden ya kashe wa amsar isra'ila Kudade na sayan makamai kimani dala amurka biliyon goma sha bakwai da digo tara wannan halin ya ci gaba a lokacin donald trump inda ya ba wa hamdukasar isra'ila bama-bamai dubu biyu don kashe falastinawa a gaza don haka a halin yanzu hamdukasar isra'ila tana ci gaba da kashe falastinawa da wa'annan bama-bamai har ila yau hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa ya zuwa lokacin da muke magana sojojin yahudawan sun kashe falastinawa akalla 798 a wajen karɓar abinci kadai ravina shamdasani kakakin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva ya ce daga 27 ga watan mayun wannan shekara zuwa 7 ga watan yuli na wannan shekarar an kashe falasɗinawa 798 daga ciki hadda 615 wa'anda aka kashe su kusa da wuraren karɓo abincin sannan saura 183 kuma a an kashe su ne ta hanyar komawarsu bayan sun karɓi taimakon abincin wannan taimakon dai babu ruwan majisa ɗinkin duniya a cikinsa don haka wasu suna faɗar cewa abincin da suke rabawa falasɗinawa suna sanya magunguna wato ƙwayoyi waɗanda suke haukata da falasɗinawa mai yiwuwa kuma waɗanda za su kashe su ma nan gaba idan wannan ya tabbata za mu fahimci cewa harji ƙasar isra'ila da kuma amurka suna kashe falasɗinawa a wajen karɓar abinci sannan kuma daga ƙarshe su ba su abincin da ke da guba ko kuma magungunan da ke iya cutar da su hukumar onurwa ta majalisar ɗinkin duniya wacce take aiki a cikin falasɗinawa tun da daɗewa ta bayyana a cikin wasu bayanan da ta fitar cewa zuwa karɓar abinci a wa'annan wurare da amurka da hamdukasar isra'ila suke raba abinci ba amintaccen wuri ba ne a wani labarin kuma gwamnatin hamdukasar isra'ila tana ɗaukar hayan wasu kamfanoni masu zaman kansu don rusa gidajen falastinawa da suke tsaye a gaza suna son shafe dukkanin gine-gine a gaza kafin su kammala kisan mutanen gazar kimanin miliyan biyu da suke rayuwa a cikinsa jaridar haares ta hamjiksa isra'ila ta bayyana cewa kowane kamfani yana karɓar shekel dubu biyar akan kowane gida da za su rusa a gaza a ranar hudu ga watan yuni da ya gabata jagoran junjiya hali musulunci a nan ƙasar iran ya bayyana cewa idan yahudawa sun jefa bom guda watakila za su rusa gida guda ne sannan su kashe mutane goma sha biyar a misali amma wannan dabarar da suke amfani da shi a halin yanzu ta makami a matsayin yunwa shine da sun daɗe ba su bar abinci ya shiga gaza ba sai su sanya mutane su fito don karɓar abinci a nan sai su yi amfani da bindigogi masu sarrafa kansu don su kashe falastinawa iyaka abinda za su iya kashewa mai yiwuwa su kashe ninki goma abinda bama suke kashewa na falastinawa a gidajensu da haka kuma kisan falastinawa a wajensu ta wannan hanyar ya fi sauƙi da kuma sauri a wani labarin kuma kasashen turai bayan yakin kwanaki goma sha biyu tsakanin iran da amurka isra'il da kuma amurka sun yi barazana ga jumhuriyar musulunci ta iran kan cewa idan ta ƙi komawa kan teburin tattaunawa da amurka to za su yi amfani da wata dama da suke da shi yarjejeniyar jcpoa don yin abin da ake kira snapback mechanism wani shiri ne wanda zai maido da dukkanin takunkuman tattalin arzikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗora juma musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa wato su sake dawo da su jaridar hamshari ta ƙasar iran ta bayyana cewa kasashen turai musamman kasashe uku wanda suke cikin yarjejeniyar jcpoa wato faransa da jamus da kuma birtaniya suna barazana ga gwamnatin jihunar musulunci ta iran kan cewa za su yi amfani da wannan damar don mai da dukkanin takunkuma tattalin arzikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗorawa jihunar musulunci ta iran kamar yadda yarjejeniyar jcpoa da kuma kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai namba 2231 ya tanadar wannan kasashen turai dai sun fara wannan barazana ce bayan da suka ga abin da jihuwar musulunci ta iran ta yi wa amurka da kuma haramci kasar isra'ila a yakin kwanaki goma sha biyu da suka ɗora wa kasar kuma wannan wato snapback mechanism da ya zo a cikin kudurin majalisar ɗinkin duniya mai namba 2231 dangane da yarjejeniyar jcpoa bai ba wa wa'annan kasashen damar su jujjuya yarjejeniyar yadda suka ga dama ba yarjejeniyar jcpoa ta raba wa kasashen da suke cikinta ayyuka da dama da kuma rawar da kowace ƙasa za ta taka a cikin wannan yarjejeniyar an aiwatar da wannan yarjejeniyar a ƙasa daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2018 a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta shelanta ficewarta daga yarjejeniyar sannan daga baya sauran ƙasashen turai guda uku wato faransa jamus da kuma ingila suka ci gaba da saba wa yarjejeniyar tare da biye wa amurka sun ƙi ba wa ƙasar iran haƙƙinta da ke cikin yarjejeniyar har zuwa yanzu ba su aikata wani abu na cikin alkawalin da suka ɗauka a cikin yarjejeniyar ta jcpoa ba banda haka ma da wasu sunaye suna ta ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki wa'anda babu bambancin su da na wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗorawa wa jumhuriyar musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa kafin kuma wannan ƙudurin na kwamitin tsaro mai lamba biyu biyu uku ɗaya don haka yarjejeniyar jcpoa ba yarjejeniyar ce ta har abada ba tana da iyaka kuma iyakarta ya zo ta ƙare amurkawa da kuma turawan su suka kashe ta don haka wani kuma ba zai tashi da sunan jcpoa ya yi abin daga dama ba ko ya amfani da dokoki da sharuɗa da ke cikin yarjejeniyar don cimma gorinsa da ke cikinsa ba don haka abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa nan ƙasashe idan sun yi haka su za su cutu don snapback ba zai yi aiki ba a lokacin da dukkanin kasashen da suke cikin jcpoa sun bar aiki da ita idan kuma sun yi amfani da snapback to su za su fara aiwatar da haƙƙin iran da ke kansu wanda suka ƙi aikatawa tun shekara da shekaru amurka ta fice daga yarjejeniyar tun shekara ta 2018 sannan su wannan ƙasashe sun ƙi aikata abin da ya hau kansu a cikin yarjejeniyar don haka yarjejeniyar ta jcpoa ta mutu kuma su suka kashe ta don sun ga iran tana amfana da ita a wani bangare kuma wannan kasashen turai duk cewa yarjejeniyar jcpoa ta mutu amma amurka ta keɓe su daga tattaunawa kan shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran ta hana su shiga suna so su sake shigar da kansu a cikin yarjejeniyar da ke tsakanin iran da amurka ta ɓangaren jcpoa bayan sun kashe ta da dadewa trump ya kashe jcpoa wacce ta bawa iran damar tace makamashin uranium su ma sun ki aiki da ita sannan kada su manta ba su ne kawai a cikin yarjejeniyar jcpoa ba akwai sauran kasashe wanda suka hada da china da kuma rasha wanda su ma idan ba su yarda ba to wannan shirin na snapback ba zai taba farfado da takunkuman ba don samar da zama lafiya tsakanin iran da sauran wa'annan kasashen duniya amma amurka ta yi amfani da ƙarfi wanda ya saba wa manufar samar da yarjejeniyar kanta don haka idan sun yi haka za su kara rikita matsalar makamashin nukiliya na kasar iran ne da kuma yadda za a warware shi kuma iran ce za ta sami nasara a kansu bayan kurakuran da suka aikata. har ila yau dangane da wannan a ranar laraban da ta gabata ne ƙungiyar tarayyar turai wato eu ta ɗora wa wasu ɗaiɗaikun mutanen ƙasar iran takunkuman tattalin arziki da sunan wai iran tana goyon bayan ayyukan ta'addanci a ƙasashen turai halin yanzu dai akwai wasu 'yan ƙasar iran wanda wasu ƙasashen turai suna tsare da su a kan irin wannan tuhume-tuhumen da ba su da tushe ballantana makama da ƙarshe dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bane cewa iran za ta ɗauki matakan da suka dace kan wannan ƙasashe nan ba da daɗewa ba banda ƙasashen turai gwamnatin ƙasar amurka ta fara kama iraniyawa a wasu biranen ƙasar su tsare ba tare da bayyana dalilan tsare su ba duk wa'annan al'amura suna faruwa ne bayan faduwar da hamsin isra'ila da amurka suka yi a yakin kwanaki goma sha biyu da suka dora wa jumhuriyar musulunci ta iran kuma hamsin isra'ila ta gamu da musiba da bata taba ganin irinta ba tun bayan kafata a shekara 1948 ma sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh filin faɗakarwa. Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa shirin da ke yin tsokace kan muhimman lamura da suka danganci rayuwar musulmi da kuma matsayin addini a cikin dukkanin sassa na wannan rayuwa. inda mukan zanta da malama addini da kuma masana kan mazu'ai daban-daban tare da yin nazari akan mahangar musulunci a kansu. Shirin na yau da Allah zai dubi ne akan matsayin ibada a cikin addinin musulunci tare da ambatar wasu daga cikin nasosi da suka bayyana ma'anar ibada da kuma yadda take da kuma tasirinta ga mutum musulmi. A yau muna tare da Malam Haruna Abdulsalam daga jamhuriyar Nijar da ke nazari a cibiyar ilimi ta birnin ƙum a bangaren addinin musulunci wanda zai kara mana haske dangane da abin da ake nufi da ibada a cikin nasi sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin. Na fara da tambayar Malam Haruna me ake nufi da bauta a mahangar addinin Musulunci bisa dogaro da nasusi da kuma bayanai na malamai sai ya fara da cewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ibada da kuma matsayin ibada da kuma muhimmancinsa a cikin rayuwar musulmi. To kamin mu shigare wannan bayani din za mu fara hida wanda zai taimaka mu fahimci wannan maudu'i fahimta mai kyau. Na farko muna buƙatar mu fahimci menene nazariyan alkur'ani dangane da manuha halittan shi mutum. Alkur'ani mai girma ya yi tarihin matsaloli daban-daban wanda suka shahe wannan nazariya na manuha halittan mutum. Ba shakka yana daga cikin mafi muhimmancin tambayoyi waɗanda suke kai kawowa a cikin hankalin kowane mutum mai hankali na farko me yasa aka halicce mu na biyu menene manufa na halittar mutane na uku menene manufa na zuwan mutane a doron wannan ƙasa ɗin wannan ko da yaushe ma'abuta hankali wannan tambayoyi suna kai kawo a cikin ƙwaƙwalansu. to akwai ayoyi wanda suka ba da ansa dangane da wannan tambaya ɗin wanda yake kai kawo a cikin tunanin ayoyi cikin Kur'ani mai girma daga cikinsu akwai aya ta hamsin da shida a cikin suratu zariyat inda Allah subhanahu wata'ala yake nunawa da cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu ya bayyana hadasi na asasi manuha na asali dangane da halittan aljanu da mutane wanda yake shine ibada Allah subhanahu wata'ala ya nuna ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta min wannan aya din ta zo da ta'abiri wanda yake gajere amma kuma yana kunshi da ma'anoni da suke masu yawa saboda haka manufa na asali wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu shine domin mu bauta masa wannan kuma shi zai taimaka ga fahimtar wannan maudu'i da muke magana a kansa wata ma'anan ibada da kuma muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi saboda haka yana da kyau mu ishara a wannan janibi dangane da matsalan hadafi duk wani ma'abocin hankali wani ma'abocin hikima a lokacin da yake aikata wani aiki to yana da wani manufa ayyananne bayan wannan aiki ɗin wanda yake hankoron ya cimma saboda haka Allah subhanahu ta'ala shi ya halicci hankali kuma shi ne masdarin hankali ba shakku akan cewa Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan halitta ɗin da hadafi Allah subhanahu ta'ala yana da wani ayyanan ne wanda yake hankoro a cikin wannan halitta ɗin ta nan ne ma zai iya zuwa mana tambayoyi kamar haka me yasa Allah subhanahu ta'ala ya halicci mutum shin Allah subhanahu ta'ala ya kasance na shi'urin nakasi ne saboda haka sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan ainihin watan nakasi ta hanyar halittar mutum ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana bukatuwa ne zuwa ga wani abu sai ya halicci mutum domin ya ɗauke wannan bukatuwan nashi Hakika Allah maɗaukakin sarki shine mahaliccin dukkanin abin halitta, shine kuma ya sanya ɗan adam ya zama mafifici a tsakanin dukkanin halittunsa. Matsayin ɗan adam kan ɗaukaka a lokacin da ya rayu bisa sahihin tafarki wanda mahaliccinsa ya umarce sa da ya rayu a kansa, tare da kiyaye ƙa'idoji da dokoki na tafarkin. Yin hakan ne zai kai shi ga kamala da ɗaukaka ta duniya da lahira. A lokacin da ɗan adam ya yi gaban kansa wajen bin abin da ransa ya raya masa ba tare da kiyaye ka'idoji da dokoki na mahaliccinsa da ya shimfiɗa masa ba matsayinsa yakan kaskanta a tsakanin dukkanin sauran halittu sai ya zama mafi kaskanci tsakanin halittu na ubangiji baki ɗaya malam haruna yana cikin yi mana ƙarin haske akan manufar halittar mutum da aljan tare da yin tambaya kan cewa ko allah yana da buƙatuwa ne zuwa ga wannan halitta domin wani amfani da zai koma zuwa gare shi? Wannan tambayoyi an san su shine lazim ne ya zamanto mun bayyana cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya halitta da hadafi wannan hadafin kuma shine don abauta masa sannan samuwan Allah subhanahu wata'ala samuwa ne wanda yake kammalalle daga dukkanin jihohi sannan wadatuwar Allah subhanahu wata'ala wadatuwa ce na zatinsa Allah subhanahu ta'ala da zatinsa wadatacce ne baya bukatuwa zuwa ga komai bil'aks dukkanin abubuwa kowa da komai yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi ne ainihin watan maɓuɓɓuga ko kuma masdari na ainihin watan duk wani samuwa da kuma kamala sannan wajibi ne kuma san cewa Allah subhanahu ta'ala hadafin da ya sa ya halicci mutum ba wani abu bane wanda yake komawa zuwa ga zatin Allah subhanahu ta'ala mai tsarki natijan wannan hadafi din yana komawa ne zuwa ga su halittu akan kansu wannan kuma shine dama asase na ainihin watan kammalansu saboda haka lalle Allah subhanahu ta'ala ya yi halitta da hadafi. wannan hadafin kuma shine a bauta masa saboda haka wannan bautan kuma fa'idan shi natijan shi bai komawa ya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala yana koma ne zuwa ga halitta kan kanta domin Allah subhanahu ta'ala mawadaci ne Allah subhanahu ta'ala ya kadaito da zatinsa Allah subhanahu ta'ala bai bukatuwa ya zuwa ga komi komi kuma yana bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala saboda haka muna iya cewa wannan shine hadasi na asase wanda ya sa Allah subhanahu ta'ala ya halicce mu kuma wannan shine hadasi na asasi wanda ya sa Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu a doron wannan ƙasa kuma abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata da halitta kenan aljanu da mutane da ya samar da su a doron wannan ƙasa a wani janibi kuma muna iya ganin wasu manuhohi daban-daban a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cikin ainihin watan sha'anin halittar mutum wanda yake kawai baya takaitu ba ne da ainihin watan ibada duk da yake wannan manuhohi sun saba a ibara da kuma fom ɗinsu amma dukkaninsu kuma suna harrakawa ne a cikin hanya guda wurin tahqiqin wannan hadasi na asasi al misali aya ta farko cikin suratul mulk da kuma aya ta goma sha biyu cikin suratul talaq da kuma aya ta ɗari da sha takwas zuwa ɗari da sha tara cikin suratul hud ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki ba shi da buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki balantana aikinsa kamar da hakan ke gasganta faɗarsa maɗaukakin sarki kan manufar halittar mutum da aljan ita ce bauta masa kuma Allah maɗaukakin sarki baya da buƙatar arziki ko cirwa daga gare su domin kuwa talikai su ne suke amfana da bautar Allah a matsayinsa na bayansa kuma ya yi musu sakamako da babban alheri bayan komawa zuwa gare shi idan allah ya kai mu a mako na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin a madadin malam haruna abdulsalam mai nazari a cibiyar ilimi ta birnin kom da kuma waɗanda suka haɗa mana sauti nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya a tarbe mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أنت يا مولاي يا معتمدي فبي kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da yake muna cikin wata mai alfarma na azumin watan ramadan ne yasa zan kawo muku waƙoƙi da aka yi masu ma'ana da fa'idoji da su shafi wannan wata mai alfarma da fatan allah maɗaukin sarki zai gabi dukkan ibadunmu da addu'o'inmu kuma ya samu shin bayan su zai yanta a cikin wannan wata mai alfarma to ba ta ba lokaci ba tsawar farko za mu fara kawo muku a shirin namu shine mun gato muku majid rida zade wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran da ya yi waƙa kan watan ramadan kana daga bisani mu tike shirin namu da amir kabuli shi ma wani waƙi ne a nan ƙasar iran shi ma dai ya yara mana waka ne kan alfarma falala na wannan wata na azumin ramadan mai alfarma da fatan masu saurari su da zama kuma shirin zai katar da su da yake masu iya magana cewa waka baki mai tafi daɗi bar haɗa ku da waɗannan mawaƙa domin jin abin da suke ɗauke da su ai saurari lafiya. بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی طرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتاییم من زمین میخورم زمین میخورم تو بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه به تو باختم یه عمره که با اسم تو میزنه یه عمره که به آسمون خیرم که شاید به این ماه دعوت بشم تو این ماه کامل میدونم دیگه اجابت میشه پیش تو خواهشم ببین با باز مهمون دستت شدم که از خوبیای تو سخنم بشه که دل با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه بده کارم این زندگی رو به تو تو که با منی قرق آرامشم میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم یه وقتاییم من زمین میخورم زمین میخورم تا بلندم کنی فقط تو میتونی به این راحتی این حد به این عشق بندم کنی ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه که دل با های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه To an gaida majid rizazade da kuma Amir Kabuli, mawaka guda biyu a nan kasar Iran suka fice wurin yin waƙe-waƙe a ɓangarori daban-daban inda a wannan karan sun waƙe mana watan azumin ramadan ne wato watan ramadan da fatan mai sun amfana kuma sun ko kuma ya ƙayatar da ku zan jalin zamu shirin a nan saboda lokacin a mu a tafiya shi na gaba za a ji mu ɗauke da wasu a ɗan shirye-shirye amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da shi ne ke cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www www.hostv1.ng a huta lafiya. دوباره سفره احسان دوباره مهمانی دوباره عشق جابت هوای بارانی دوباره فصل شکفتن سرود آزادی دوباره رفتن خشکی به سمت آبادی دوباره رابطه با بهترین رفیق جهان رهایی از قفس تن شکوه سهر به دامن سجاده گفتن علم مرو به جاده مراج میکشاند بود؟ انسان دوباره مهمانی دوباره عشق جابت هوای بارانی دوباره فصل شکفتن سرود آزادی دوباره رفتن خشکی به سمت آبادی